Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilu ta kowace shekara rana ce da aka keɓe domin jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Haka kuma dama ce ta nazarin yadda ake yaƙi da wannan cuta da kuma gabatar da sabbin dabarun yaƙi da ita. Takin yaƙi da zazzabin a bana shine kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro kwata-kwata. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana son a mai da hankali a kan rigakafi da aka ce ya fi magani. Wannan dabara tana da muhimmanci wajen rage irin ɓannar da zazzabin cizon sauro take yi, cutar da ke kashe fiye da mutane dubu ɗari hudu a kowace shekara. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son ƙasashe su ƙara ƙaimin yaƙi da wannan cuta. Ƙungiyar ta buƙaci a rage yawan kashe mutane da zazzabin ke yi da wajen kashe 40 daga cikin 100 kan shekara ta 2020. Domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana son ƙasashen da suka fi fama da wannan matsalar ta zazzabin cizon sauro, musamman ƙasashen Afirka, su ƙara mai da hankali wajen yin rigakafi. Ɗan ƙarami da mugun aiki sauro rai na kama ka gagayya cutar malaria mai illa mu tashi mu kare madalla yanzu kuma ga likitan kunan dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara da wasiƙar da muka samu daga wajen rilwanu ibrahim da ke garin waba ne ina fatan na faɗi garin nan daidai <laughs> a can jihar adamawa ya ce wai wanda ya kamu da cutar daji ba a yi masa allura? a ai ba inda mutum na cutar daji ana iya mashi allura kuma akwai magunguna kala-kala da ake ba mai ciwon daji hajiya akwai nasu ana masa allura amma duk ciwon daji bai hana ya mutum allura ba to ni ina ganin kamar yadda na fahimci tambayar Eh. tana yiwuwa kila an gaya masa akan cewa duk wanda yake fama da cutar daji ba za a masa allura ba kila an masa allura wani abin zai same shi ba gaskiya ba ne ai wannan kamar canfi ne hajiya <laughs> to to ina fatan malam rilwan ibrahim yana kusa shi kuma attahiru hashimu a garin yarima ƙaramar hukumar gasor a can jihar taraba najeriya ya ce wai shin akwai alaƙa ne tsakanin ciwon haƙori da rashin ƙarfin gaban namiji? A ta wannan ba wani alaƙa hajiya. duk lokacin da mutum ke ciwon haƙori ai wani lokaci ai ciwon haƙori ya tsanani ma yakan sa mutum bai iya komai amma ciwon haƙori bai rage ƙarfin komai hajiya eh to kamar yadda na fahimci abin ina ganin kamar yana ganin cewa ko idan mutum yana ciwon haƙori din haka zai shafi ƙarfinsa ƙarfin ba zai shafi ƙarfinsa ba hajiya to to shi ma dai camfin ne ko eh camfi ne wannan <laughs> fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayanin da kai mana to sai kuma tambayar da muka samu daga wajen sani umar na liliya makuku ya ce me yasa ne idan ya ci nama sai haƙoransa su yi ta ciwo ko dai rashin samun wadataccen nama a koda yaushe ne yake sa hakan ko kuma haƙoran nashi ne suke da matsala to likita To hajiya ai haƙorin nashi ne suke da matsala ba rashin cin namun kowane lokaci ba ne. To. Eh domin haƙorin ne ba kowane matsala a cikin haƙori ya kamata ji wani likitan haƙori a duba. Yawa in ya je kamar yadda ya rubuto wasiƙan nan sai ya ma likita bayani ko? Eh, in ya bayyana mashi za a bincika a tabbatar da abin da ke faruwa a haƙorin nasa. To shi kuma Comrade Babangida Yusuf na fada daga can jihar Gombe yana son ya san menene ulcer. to ai abin abinda ulcer yake gyamban ciki ne abinda ke faruwa kin san cikin mutum yana akwai abubuwa da ke kare cikin dan adam akwai wani abu kamar ah, majina majina da wasu abubuwa da suke kare cikin dan adam to wannan akwai kuma ruwa ruwa da ke cikin dan adam ana kiran shi acid to wani lokaci domin waɗansu abubuwa to wannan garkuwan shi wannan mai kama shi ke kare cikin to wani lokaci domin wani dalili wani garkuwan nan takan bata da karfi to sai ya sa wannan ruwa ruwa din wanda ke taimaka ya narkar da abinci a cikin adam sai cinye fatar sai sai sa gyamban ciki to yace idan mutum ya kamu da cutar ana ana mu mutum aikin tiyata ne don yace ana hidar ta ne to yawanci amma inda mutum kawai ya same shi haka ada akwai magunguna yanzu da ake bayarwa kamar kala uku dole a baka su gabaki daya na farko akwai irin kwayan cuta da yanzu an gane yana cikin suke sa gyambon cikin wani wai helicobacter to wannan dole a baka wannan maganin kwayan da zai kashe kwayan cutar akwai wani wanda zai rage karfin shi acid din nan da kuma ana baka magunguna iri uku ake barwa to kuma dole ka sha magungunan nan guda uku na wurin mako biyu zuwa wata ɗaya ko da ka ji sauki dole ka ci gaba da sha hajiya to amma ba ta tsananin da za a ma mutum aikin tiyata To akwai wani lokaci da in ya tsanani in dai mutum na da shi bai san yana da shi ba. Eh. To gyamban zai tsanani sai sai cikin mutum ma sai ga kamar jini ya taru a cikin cikin sa To wani lokaci yakan iya halaka mutum amma wannan in ya tsanani ana iya abin da ake yanzu. Akan eh. sa irin bututu ne ta bakin mutum a cire jinin sannan a gyara duk inda jinin ke fitowa. To. Eh yanzu yanzu ba a buɗe cikin mutu. yanzu ta akwai na'ura da ake sa ta baki za a iya ganin komai da ke cikin cikin inda jinin yake akwai abu mai kaman zafi kaman haske yana iya toshe duk inda jinin ke fitowa. To so in aka yi wannan din za a warkar kenan? Eh aka yi wannan jinin ya tsaya za a ɗebe duk jinin da ke ciki din sannan a ba mutum magani aka yi wannan yana warkar da mutum. To ana warkarwa kwata-kwata? Eh ana warkarwa kwata-kwata amma dai dole mutum ya bi abubuwan da likitoci suka ce yi. To, Allah ya sa a dace. Amin, amin. To, likita Malam Comrade Babangida ya sake wata tambayar. To. Ya ce, me yasa ne a lokacin sanyi, wai sai ya rika baya jin daɗin irin iskar da yake shaƙa, sai ya rika jin cikin hancinsa yana masa ciwo. Ko akwai wata shawara da za ka ba shi? To, lokacin sanyi, eh. kin san iskan da ke shigowa, iskan ma ta ɗan bushe, to in ta shiga hancin mutum, takan busar da hancin mutum. To rashin rashin damshin cikin hanci ɗin shi ke kawo wannan. Domin ya kamata kowane lokaci hanci mutum yana damshi. e to in yana wannan yana samun wahala domin lokacin sanyi akwai abubuwa abu da ake sa bayarwa likita ke bayarwa za ka matsa ka sa a hancinka to sai ƙara danshin kuma ya rage tsananin wannan abin da kake ji. amma ya je wani likita akwai magunguna yanzu da ake bayarwa ya taimaka kwarai da gaske wato lokacin sanyin kenan eh a lokacin sanyi akwai ɗansu kuma lokacin sanyi za ga hancin yana ƙaiƙayi ya bushe wani lokaci ga an in ka so ka fitar da majina sai ga jini jini na fita domin bushewar cikin hancin ke kawo wannan amma idan mutum ya je gun likita dai za a za a bashi magani eh akwai magani da ake kuma akwai wani abu da ake ba mutane lokacin sai zaka iya fetsa shi a cikin hancin ka kowane lokaci sai ƙara damshin hancin to ne kan rage wannan tsananin wannan likita na yi kuskure wanda ya yi wannan tambayar da ka bada ansa yanzu sa'idu ne mai ɗanyen kifi a can tashar mota da maturu shi kwamarar baban babangida yusuf na fada eh. tambayar da ya yi ne ya ce wai me yasa ne idan ya yi bacci a waje in akwai farin wata wai sai mura ta kama shi wani lokaci ma har kan shi yake ji yana masa ciwo to likita da farko don mutum ya kwanta karkashin wata na sai ya ciwo ko kuma dai tamfi ne kwanciya karkashin wata bai kawo ciwo abinda da ke kawo ciwo din da daddare din nan domin danshi kuma da irin abubuwa da kicin iska ɗin to wani lokaci shi ke kawo wannan hajiya shi ne har sai ya ji hakan shi na mai eh, ciwo ke sai kan shi amma ba wai dun kwanci a karkashin wata ba ne akwai abubuwan da ke cikin iska a wurin da yake wani lokaci shi ke kawo wannan hajiya to me ya eh. kamata ya yi to hajji abin yi daidai malami ya daina kwanciya a waje tunda abin bai da shi ba yawwa to daina kwanciya a waje kawai <laughs> to ina zai warkar da shi <laughs> to ina fatan kwamarar <laughs> baban gida yusuf yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi To shi kuma ashirin rawan na goma ruwan ɓaure yana da tambaya tambayoyi ne kaman guda biyu ko uku. To hajiya. Da farko ya ce me ke haifar da borin jini ne ga jikin mutum. Wato wai ciwo ne musamman yakan faru da daddare ƙaiƙayi ne kuma da ka sai fata jikinka ta tashi. To ya ce me ke kawo irin wannan. to wannan abin da ke kawo shi hajiya shine wani lokaci kamar mutum ya kwanta da dare ko wasu abubuwa da ke taban jikin mutum wani abubuwa da basu dace da shi ba ko cikin iskan ko inda yake kwance to wani lokaci in in wani abu ya taɓe sai ka je yana jin kaikan ya taɓe wani sai ga wurin ya kaman an ya tashi ya tashi ko an sa wani karfe ne aka zarce a jikinsa eh to me abin yi e to wannan irin abin da ake akwai yawanci yanda ake maganin sa akwai dan irin abubuwa da ake ga wani abin da kike tsammani akwai wani abu ne da ke faruwa da bai dace a jikin ka ba gabaki daya ko inda kake kwanciya ko inda kake kwanciya ko kuma wani abu da ya shiga jikin ka zai ba a gane ba so amma akwai magunguna yanzu da ake bayarwa wanda zai rage tsananin sa kuma ya rage wannan kaikayin duk wani lokaci zaka ji kaikayi kake jin masifan kaikayi To likita tana yiwuwa kamar in inda mutum ya kwanta ne bai dace ba in ya canja zai samu sauki? Eh wani lokaci mutum ya canza inda yake kwance yana iya samun sauki. To sai mutum ya lura da abin da yake yi daban. Yawwa in ya so eh, in ya canza waɗansu abubuwa ko kuma inda yake zaune ko wani abu da ya ci ko ya sha ko kuma da abin da ke amfani da to mutum ya lura da abu da wani lokaci dan canji kaɗan yana kawo irin wannan wani lokaci. To idan duk ya lura kuma bai yiwu ba shine sai ya je ya ga likita. Eh in yayi duk wannan bai lura sai ya je likita. Za a iya wani lokaci ana iya ma ɗaukan ko fatar jikin a duba. A duba a ga ko me. Eh, ko jinin da fatar jikin akan duba a ga me ke sa wannan. To. Eh in aka yawanci akan gane abin da ke sa sannan sai a ba mutum magani. To Allah sa a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan, za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A ce a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani gida ne a ruwan jiki babu mai hoji da ke a sai da ce a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri